Maimaitawar Shari'a Sura goma sha uku Bautar waɗansu alloli In wani annabi ko mai mafarkai ya bayyana a cikinku, ya kuma yi muku shelar wata alama mai ban mamaki ko al'ajabi, in kuwa alamar ko al'ajabin da annabin ya yi faɗin ya faru, ya kuma ce, Bari mu bi waɗansu alloli, allolin da ba ku sani ba, mu kuma yi musu sujada, kada ku saurari kalmomin wannan annabi, ko mai mafarki, Ubangiji Allahnku yana gwada ku ne don yă sani ko kuna ƙaunarsa da dukan zuciyarku da kuma dukan ranku, Ubangiji Allahnku ne za ku bi, shi ne kuma za ku girmama, ku kiyaye umarnansa. kuma yi masa biyayya, ku bauta masa ku kuma manne masa, dole a kashe wannan annabi ko mai mafarki, domin ya yi wa'azin tawaye ga Ubangiji Allahnku, wanda ya fitar da ku daga Masar, ya fanshe ku daga ƙasar bauta, gama annabin nan ya yi ƙoƙari ya juye daga hanyar da Ubangiji Allahnku ya umarce ku ku bi. dole ku fid da mugu daga cikinku In ɗan'uwanka, ko ɗanka, ko ’yarka, ko matar da kake ƙauna, ko abokinka na kusa, a ɓoye ya ruɗe ka, yana cewa, Mu je mu yi wa waɗansu alloli sujada, allolin da ko kai ko kakanninka ba su sani ba, allolin mutanen kewayenku. ko na kusa ko na nisa, daga waɗannan ƙarshen ƙasar zuwa waccan, kada ka yarda da shi, kada ma ka saurare shi, kada ka ji tausayinsa, kada ka haƙura da shi ko ka tsare shi, dole ka kashe shi, dole hannunka ya zama na farko a kisansa, sa'an nan hannuwan sauran dukan mutane, ku jajjefe shi da duwatsu har sai ya mutu, domin ya yi ƙoƙari ya juye ku daga Ubangiji Allahnku, wanda ya fitar da ku daga Masar, daga ƙasar bauta kuma, sa'an nan dukan Isra'ila za su ji su kuma tsorata, babu kuma wani a cikinku da zai ƙara yin irin wannan mugun abu, in kuka ji an yi magana a kan wani. daga cikin biranen da Ubangiji Allahnku yake ba ku, ku zauna a ciki, cewa mugaye sun taso a cikinku, suna rikitar da mutane a birni, suna cewa, Mu je mu yi wa waɗansu alloli sujada, allolin da ba ku sani ba, to, sai ku bincike labarin sosai a hankali, in kuwa gaskiya ne, an kuma tabbatar Wannan abin ƙyama ya faru a cikinku, dole a karkashe dukan waɗanda suke zama a wannan birni da takobi, ku hallaka su ƙaƙaf, ku karkashe mutanen birnin da kuma dabbobinsa, ku tattara dukan ganimar birnin a tsakiyar gari, ku ƙone birnin da kuma ganimar ƙurmus. a matsayin hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji Allahnku, birnin zai kasance kufai har abada, kada a sake gina shi, ba za a iske wani daga cikin abubuwan nan da aka haramta a hannuwanku ba, saboda Ubangiji ya juya daga fushinsa mai ƙuna, ya nuna jin ƙai, ya ji tausayinku, ya kuma ƙara yawanku. kamar yadda ya alkawarta rantsuwa ga kakanninku, domin kun yi biyayya da Ubangiji Allahnku, kuna kiyaye dukan umarnan da nake ba ku a yau, kuna kuma aikata abin da yake daidai a idanunsa.